ne mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ana ba zai tsiyace ba uwa masu bibiyan mu idan ba amince ba kafin mu je hutu na rabin lokaci mun tuke ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at wa huwa as-sami'ul alim muna bayanin ayoyin da muka karanta a dunkule Allah ya ci gaba da cewa wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi lalle wanda ya kokari yayi jihadi ya sani cewa wannan kokarin da yake na jihadi na ayyukan alkhairai wato yana yi kansa ne eh, duk ayyukan da mutum yake shi yasa fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada to saboda haka yana yi kansa ne saboda min inna allaha la anil alamin lalle shi Allah mawadaci ne wato ga dukkan talikai halittu ga baki ɗaya shi ya fi ƙarfin wai mutum ya ce in bai ibada ba zai cutar da Allah ko in yayi zai amfanar da Allah Allah ya fi ƙarfin haka shi yasa Allah ce inna Allah la ganiyun anil alamin to shi yasa waɗannan ayon suna nuna mana cewa duk jarabawan da mutum zai shiga lalle ya yi haƙuri kuma ya kasance yana mai riko da Allah subhanahu wataala mai cikakken imani kuma ko da da'awa mutum yake duk a wanda mutum yake a rayuwa sai ka samu makiya da mahassada to abin da ya gamata mutum ya yi shi ne ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ya biye musu kamar yadda sahabbai su ma suka samu jarabawa sosai a zamaninsu waɗannan ma'anonin ayoyin na kenan da muka karanta a dunkule ta ɓangaren hukunce-hukuncen tajwidinsu da bambance-bambancen riwayoyin a tun farko idan masu bibiyan mu sun lura za mu ga a lokacin da gwani baba gana ya karanta mana ayoyin farko alif lamim ya tsaya sannan sai ce a hasiban nas wannan ya halasta ga mai karatu da warshe ko hafsu fuska na biyu shine yayin da mutum zai haɗa ayoyin guda biyu idan yana karatu da warshu ne to wannan mimon ɗin kada a mance a ta zo da ɗauri mim farko ma kafin wannan idan muka gama za mu yi bayanin ita wannan maddan karan kanta a mim idan muka ce mim kun ga mimun ɗin ta ƙarshe mai ke gare ta tana da ɗauri to tun da tana da ɗauri sannan sakina ce kuma sahihiya kuma ta zo a ƙarshen me a ƙarshen kalima kun ga sharuɗa na naƙlu sun yi me sun rataya a kanta tun da mun yi bayanin sharuɗan naƙlu guda uku ne wa harrik liwarshin kulla sakinin ya kasance harafi ya zo da ɗauri sahih bi shakli hamzi wa hadhifu musila sannan a ƙarshen akhir shine wa harrik liwarshin kulla sakinin nakhirin al'akhir ya zo a ƙarshen kalma idan muka ce alif lam mim wannan harafin da ya zo ƙarshe a nan mai ɗaure ita ce mimun to kun ga sharɗan naƙlu guda uku sun yi ne sun rataya a kanta wato ta cika sharuɗan naƙlu wannan kalma ko wannan harafin to in za mu haɗa kalman sai mu ciro wasalin hamzan sai mu baiwa mimun to kun ga idan muka baiwa mimun kun ga ɗaurin nan ya yi mai ya kwaranye to shi yasa wanda suka yi nazarin da cewa ɗaurin wanda ya kwaranye kun ga za mu yi kasur kenan za mu ce alif la mi mahasiban nas mi mahasiban nas to muna da fuska na biyu shine halastin yin maddan ko da mun yi naklo an gane tun da dama asali wajen madda ne sai mu ce alif la mi ma hasiban nasu an yi yutraku kamar yadda ya karanta to saboda haka yayin da mutum zai haɗa wannan ayan da wadda take bayanta kun ga yana da choice kenan farko zai yi naƙalu idan yayi naƙalu zai iya yin qasr ko ya yayi ishba'i bi miqdar sitta harakat sai hukunci na biyu ko matsala ta biyu ta abin da ya shafi madda na alif alif wannan dama haka ake faɗanta ba a so mutum ya ce alif da dama daga cikin wasu makaranta sai ka ja ce alif lamim ba laraba ba su da alif sai dai alif alif wannan shi haka ake faɗan wannan harafin lam wannan madda ana kiranta maddul lazim alharafi sai saboda mun shigar da harafin madda a cikin mai mimun ana janta haraka shida mun yi bayanin haraka mutum zai iya kwatantawa da hannu kamun hannu ko seconds duka dai malamai suna kaddarawa ah, sai mim din mim ita ma harka shida za a ja amma wannan madun lazimci alharafi muhaffaf tunda babu idghami a ciki ah, saboda haka da lam da mim dole ne mutum zai ja su da tsawo a cikin alqur'ani wanda ba wannan ba suratul ankabut ba duk inda aka samu alif lam mim a cikin alkur'ani haka duk inda aka samu ire-iren su qaf da sunun wal wa ma yasturun waɗannan maddodin duka shida shida ake jan su da ire-iren su alif lam ra lam shida za a ja lam ra sai mutum ya kirga tsinsa sau shida a ra ɗin za a ja ta haraka biyu ne wannan su ake kiransu hurufu fawatih suwar ko huruful muqatta'a wanda zance mafi inganci Allah ne yake ɓanta da sanin ma'anansu daga cikin wanda suka yi tafsir irin su tafsir ibnu juzai ya yi ƙoƙarin ƙwaƙwalo wasu maganganu na malamai wajen ma'anonin waɗannan haruffa amma zance mafi inganci musun ya hutar da kan shi ne Allah ya san ma'anansu ina fata ana tare da ni hasiban nasu an turaku, an yaqulu amanna wa la yuftanun an yaqulu wannan idgham ne a begunna mun yi bayani cewa al’idawam ya kasu gida nawa a gida biyu na farko akwai begunna bi sannan akwai kamil akwai naqis muka yi bayanin cewa a shi kamil kamil begunna ya kasu gida biyu alidawam al kamil in ma dai kamil begunna ko kamil bi idan aka ce kamil begunna shine yayin da aka samu nunun sai nunun ta zo bayanta in na ƙulu wannan kamil ne haka mimun aka samu nunun sai mimun ta zo bayanta masaran mimmalja mimmalja wannan ana kiransa kamil shi ya fi inganci wannan ra'ayin azantan malamai na tajwidi sai kamil kuma bai gairi gunna shine min rabbihim in aka samu nunin aka samu ra'un ta zo bayanta kamar min rabbihim da Allah misali aka samu nunun sai lamun ta zo baya a littattafan da suka watsu na ma'asirun na wannan zamani musamman irin Najeriya idgham kamil ana cewa harufansa guda nawa ne biyu ne shine da lamun da ra'un amma zance mafi inganci gaskiya kamil harufansa hudu ne lamun da ra'un amma wannan ba a gunna sai kamil bigunna shine mimun da nun saboda idan muka ce min malja wannan mun shigar da nunin complete ne a cikin mimun babu abin da ya wanzu haka idan muka ce inna kuro ba mu ce inna inna ba mun shigar ne direct saboda haka kamil kuma abin da ake nufi da idgamul kamil shine idgamin da aka shigar da harafi da sifansa ina fata wadi to shi yasa amma nunin da ya'un wannan su ne kawai al'idghamu naqis ake kiransu al'idgham naqis a harfa guda biyu ina fata ana tare da ni shi yasa masu bibiyan alƙur'ani suna lura yayin da suke karanta za su ga cewa a wajen idram in aka samu nunin sai ya'un ko wawun suka zo baya za ku ga cewa ita nunin ba ta zuwa da da wani alama na ɗauri ko makamancin haka bayan ta sai a samu ya'un ko wawun ba tare da an masu shadda ba ina fata wade ba a yi masu ba a yi masu shadda saɓanin me saɓanin shi yasa tajridul harfi annun sannan wa adamu tashridi fil harfi mudghal fihi saɓanin sauran harfan guda hudu idan yanzu mutum ya buɗe tun daga farkon alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alif lam mim a dalikal kitabu larabi zuwa ula'ika ala hudan min rabbihim idan muka lura za ku ga nan mimu an yi mata mi an yi mata shadda to saboda haka a waɗannan harufa guda hudu mimun da nunun da lamun da ra'un in suka zo yayin da za a idigamin su su za ku ga a rubutun alkur'ani za ku ga an masu mi an masu shadda wannan yake nuna ma cewa hukuncin su ɗaya ne amma da ra'un afan da ya'un da wa'un za ka gaba a rubuta su da me da shadda idan ya kasance abin da ya riga ya su harafi ne na me na idgami wato nunun ne ko kuma faɗuwa sulla guda biyu ne ko ne ko dammataini wahum la yuftanun wahum wannan izhari ne wanda yake shafwi ko shafhi duka ana faɗa wala qad fatanna alladhina min qablihim wannan al ikhfa al-haqiqi ne fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wannan wajen karatun Qur'ani ana so mutum ya karanta haka ce sadaqu kada ya ce sadaku misali nabra a sadaku wannan ana kiransa ilmun nabarat sautiyya kamar yadda kuka sani a bangaren alqur'ani bayan ilmomi qur'ani bahar ne kogi ne ilmomi da dama suke dukkan wasu ilmi ma suna mai hidima ne a takaice to shi karan kanshi ma banda a ce sauran ilmomi da suke mai hidima wajen su tafsirin sa da su mai ilmomi ne wanda suke da faɗi akwai ilimi da ake kira maqamat wanda ana karatun qur'ani da shi kuma ana karantar su a ma'ahidul qira'at da su nabaratu sautiya kowace kalma da wace irin nabra wani irin juya sauti ya gamata mutum ya faɗa kaga anan malami ahlul ada suna cewa an fi so kai nabra aladdal sadaqu sadaqu ina fata wadi ire-ire su kanu mutum ba zai ce kanu ba wadaru ba zai ce zaro ba na da lana rabbaka bayyin lana mahi mutum ba zai ce mahi ba mahi wato bil wannan su ne ake kiran su na baratu a sautiyya falima ƙutulun mutum ba zai ce falima ƙutulun la falima ƙutulun lima tu'dhunani lima lima ina fata ana tare ne wato bil istifham lima tu'dhunani wa qad ta'lamun wanda ya bada wannan bangaren kulawa a cikin wanda suka yi karatun na alqur'ani magabata shine Sheikh Muhammad Siddiq al-Munshawi a tasdilat ɗinsa ya ba a wannan bangare na ilmin nabarat muhimmanci sosai haka la'allakum mutum ba zai ce la'allakum ba ba a cewa la'allakum tattakun sai dai la'allakum la'allakum Eh, to saboda haka ire-irensa da su Sheikh ah, Al-Husari su Sheikh Abdul wannan duka ƙwararru ne a wannan duk mai son ya koyi karatun alkur'ani lalle ya kama ɗaya daga cikin mutane ukun nan har yanzu a cikin wanda suka yi karatu ba a samu kaman su ba a duniya baki ɗaya a duniya baki ɗaya babu kaman mutum ukun nan sannan duk wanda ya zo bayan su yaktabis min nurihim wato daga wurinsu ne sai ya ɗan saurare su sannan sai shi ma ya ƙoƙari ya ɗan gyara muryar nasa da kuma karatun nasa sai ya zo ya ƙila fidda nasa ɗin ina fata wadi shi yasa alfadlul awwalin walau ahsana almuqtaduna قائد المعروفة عند أهل العلم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وأن مدة تواجب من يبيان تواجن ورشد وجن حفص من كان يرجو liqa Allah fa inna a wannan ana so mutum ya siranta hamza ana a Allah kada mutum ya ce liqa Allah o la kusure ne a Allah ire-iren su alhamdu da su a'udhu a'udhu mutum ba zai ce a'udhu ba ya kumbura bakinsa a a'udhu haka alhamdu a haka ake so shi yasa ibn al-jazari yayi ma wannan mas'ala babi inda yake cewa ka hamzi alhamdu a cudu ihdina allahu thumma la malillahi lana walyatalatf wacala allahi walab walmima min mesatin wa min marad zuwa dai karshen kalmomin wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi inna allaha la ghaniyyun anil alamin za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abinda muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abinda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba